A cikin garin Zandar mutanen da aka gabatar a ma'aikatanmu saboda saidawa ko shan kwaya kaso 90 cikin 100 a su matasa ne. Matasa ƙasa ga shekara 25. Abun da ya shafi wajen makarantu mun samu fallasawa da aka kawo mana. Mun je mun bincika don mu tabbatar. Mun lura da lalle akwai babban aunin shan kwaya musamman ma a lokacin hutun shan iska a cikin makarantu. Ba mu kai ɗauki ba saboda har zuwa yanzu muna kan bincike. kenan gaskiya matsala ce da ya kamata a yi kokowa da ita tare da taimakon kowa a taimaka muna mu samu mu gano matasan da ke sha ko sai da kwayar don a ɗau matakai daga wajen mu da wajen mashi'aranta. Ko an riga an kama wasu matasa misali. Mun samu halayen kira na a zo a bada bayani na yara ƙasa ga shekara goma sha uku. Mun lura da a wasu wuraren na saidawar wasu masu sana'ar yara ne suke ba suna yawo cikin kasuwa don su saida. an kuma wa'annan yaran yaro ƙasa ga shekara goma sha uku a sha'arance bai da haƙi a kai kenan ban ma iya komi kuma ba mu da wata tsanantar da za mu masu don su kai mu wajen mai sana'a. kenan dole a sake su uwaye ne ya kamata su ɗau matakai don kar a tsunduma wannan yara cikin wannan sararin sai da kwaya. komi doka ta yi tanadi dangane da wannan safarar. akwai ayar doka mai lamba 97 42 ta ranar 23 ga watan satumba 1999 da ta ta tanada kuma ta hukunta ajiya sha da fatauci kowace irin kwaya. Kun gani a shekara 2015 an sanya ɗiyan haɗiyar tramol a cikin layin kwayoyi. Doka ce da aka ɗauka a shekara 1999 da ƙasar Nijar ta amince ma a shekara 1999. Daman tsohon tsari ne tun ga yarjejeniyar Geneva ta shekara 1961. Akwai fasalin da aka shimfiɗa masu zayyana wasu iruruwan kwayoyi da aka ma hani. Dokar da ke hukunta sha'anin kwaya a Nijar ita ce doka ta shekara 1999 da yanzu haka take kan gyaran huska. Studio Bar